me na jirma ka bisa hansiniyu qala ngan nabi tutukaci kullu mahmumil qalb saduqil lisan borfo kuru ka bine hunga se ilaro nga dalle du ko cimite qalu sahaba yo ci saduqul lisani na'rifu dalle ka cimiteri gunga di beime fama mahmumul qalb bine fodi sen ningon ko terse ka a hongu akwai sai larono qal nga annabi tutukacin se huwa taqi annaqi ngano bine foka a hambura norkwe kwe beri aga rigi dam ngan na norkwe kwe beri mena daba binni nga duku geyu la ithma fihi tari yi akuna a kuna si. wala bagya tikidariyo binasi wala gilla, gunde kwanni binasi wala hasada hasada binasi binadi kuna ngano gomini fokal norkwe kwe berite ahansinese agama na. sada mu fata gomini di bar haika alala awan fita kan kamme rawahu ibn maja ibn maja ngaya na faji wata irse jama'a an duniya a hannu ka in cere baru baru yana kwai tere kwai hannu di za kugun da muri shakani ni an yanzu nor kwai kwai biri na gomini se hun mo bai faka honino gomini ka na tense hodi a gaika ta bor se bi mo be faka suba borfono ni anyanzi kal norkwe kwe beri na nganga ho ma be faka to yul norkwe kwe beri do angwene nganga yo baran sal khairin wa anan zarabanno masuru subina bibite ba chene chene il norkwe kwe beri ci likay la ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wasu bar haikanu na bine bibite haifuka a fitinu kan mebongo wa bine masu ka bar haikanu farun na gumini ka kwai tere kwai tenuse ni kan nadu su bine bibite mata ma da mulnor kwai kwai bi riga de hun anate su bate ba anate mbongo kusundo koyudo kan me akate ba na kate koyudo ate hama yudo ni ka binal norkwe kwai bi ritense hun mabai faka kwaitere kwe nan zarban no andiya mbabar haikan na te yobe yoci ba tere kwe sen na gumini tense suka hore ka kabere ka yi tifare haya wa kayun farun na gumini kal nor kwe kwe beri tense bi na ka hamfanin na gumini dide duniya ne bele lahara no anyan zeyu iri kurpe irin kamme na kammete kabine fili cerse nara irkpekpe be ribar haika ba bai watar sai na lahara handuka kunal guno kan gace sha'ban a cini wai cini gunte hene kuna rasulullah ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilnur ribar haika aga rahma mo zaka atam yo gunan na kan kuludi ko sun tariyo fasiri wo ka bara wuci tekpe anor kwekpe be rise na wo kan na binni gaba gunu ka tontonun na wo ka kwi ku bara gundi konno kuitire kwe ga namuno na gundi konni a su bar haika ga a tari da ba se irkwe kwe beri marko su kamar sibi irkwe mar morani na cermene haushi gundi konni irkwe mar sarkar morani na sabu ka nallano gundi konni yugun ko duwa gordo burujen ni kuna irkwe baka sine kuna guru ta guyuka nka mojine kunar bankparete na kpayuka gundi konni gun na gundi konno se ka tontonun na safariyuka iri ba koto de iri nan lu iri kwe baka sine kuna iri ba ba chere no cere kabiyan na haushi mahunu iri bine yukuna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله تعالى اعلم